akwai ɗaya daga ciki wanda nake karantawa wanda na ga da yawa waɗansu yin sharing ɗinsa a facebook wanda yake ba da labari mm. ya ce kwana biyu kafin faruwar wannan abin yana haya a gidan wani gida ɗaya suke zama kan yawanci yadda hawa hawa ne mm. gidajen larawa shi ma yana cikin gidan ta yi mawatalan mai gidan ne a ƙasa su kuma ya zo sama eh, ko ya mallaka ma shi ya ce ya yi mar ba daidai ba sosai sai da ya fitar da shi daga gidan ya ce yanzu da nake baku labari gani ni da shi wannan mai gidan muna cikin tanti muna jin dumi tare wannan aya ce a wajen ubangiji subhanahu wata'ala da mutum wato wato wato jin izza da cewa ni yanzu kalla innal insana la yatgha din nan mm, ya samu da arra ta kana dan shi ya wadata yana da waɗannan abubuwa bai mm. kamata ya dau wannan abin ba bai mm. na ga kuma wanda yake gaba da wato gaba da gaba da gaba da mahaifinsa gaba da iyayensa wani yana gaba da dan uwansa wani ya cinye gadon waɗansu a wannan lokacin ɗaya daga cikin abin da ubangiji wata wata'ala ya nuna cikin ikonsa duk abinda mutum yake tunani bayan girgizar ƙasar nan a faru abu guda ɗaya mutum yake tunani mutum kaga ana mukumukun sanyi saboda minus ne eh, idan ka fito eh, daskarewa za ka yi ba ka da riga sanyi kana fitowa za ka daskare minus ne wani ba ya yi ƙasa ƙasa ƙasa ba wai irin sanyin mu da za a iya cewa eh, takwas muna muku ka yau ana jaura ta wuce ko ya wuce takwas ya yi ƙasa da takwas da duk wani ma lissafi ya dugo da minus ne ya manufa ya zama minus to a wannan lokacin da ubangiji na wata ya kawo girgizar kasa din nan a minti ɗaya din nan gaba ɗaya dukiyar mutum da abin da mutum ya mallaka da rigunan sanyi da yake da su wanda yake takama da su ko kuma kayan kwalliya da ado mm-hmm. da misali takalmansa da mm-hmm. yake ji da su da agogunansa da mm-hmm. yake misali yake tunanin cewa yau yana da agogo na kaza da watakila gilasansa da watakila in a ce a nan ne zaka ce da hulunansa da waye dinsa gaba daya ba abin da yake bukata a wannan lokacin illa ruhu ruhinsa kawai ya sha ransa ya fito mm. Malamin zai iya tuna ma dan adam da Abin da Allah ke tabbatar mana a haddul mahashar kawai mm. eh, wa fasilati lati tu wa murajim mm. thumma yunjihi eh. ko da kowa ma a bada kowa a matsayin fansa shi a to gaba ya haƙura da duk wata duke da ya wahala yana tarawa ba bacci akan ta da ran ya tsira ya fito bakin titi oh, ya fito bakin titi haske shirin kowa Afirka TV. KTV3 rayuwa.